dan wasan Manchester United Anthony Marshall ɗan shekara ashirin ya bayyana rashin jin daɗinsa bisa canja masa riga mai lamba tara zuwa lamba sha ɗaya a ƙungiyar ta Manchester United. Marshall ɗin ya nuna ɓacin ransa ne ta kafar sada zumunci Twitter inda yake sanye da rigar Manchester United mai lamba tara wanda ya saba sawa. satin da ta wuce nan ne faru kwanar da kungiyar ta manchester united jose mourinho ya gudanar da wani garan bawul na canjawa wasu can wasan lambar rigunar da suke sawa a manchester united inda aka ba wa mashar lamba sha ɗaya sakamakon lamba tara da ya saba sawa shi kuwa lamba tara da mashal ya saba sawa aka ba wa zalatan ibrahimovic sabon dan wasan manchester united da ya zo daga psv ta gefe guda kuwa jose mourinho ya ce 'yan wasan manchester united dole ne su masa biyayya ko kuma su bar kungiyar a najeriya kuwa jiya shugaban hukumar kula da kwallon kafa na duniya fifa infantino ya kawo ziyara tare da sakatariyar hukumar fifa mrs fatima samaura inda suka samu tarba daga shugaban hukumar wasannin kwallon kafa na Najeriya NFF Amadu Fene da wasu manyan jigajigan hukumar na NFF da wasu shugabannin FA na kasashe 17 inda aka tarbe shi a filin jirgin sama na tunawa da Dr. bi a da ke Abuja. Ana sa ran shugaban na fifa yau zai kai ziyara fadan shugaban kasar nigeria muhammadu buhari don tattauna bisa wasu lamura da suka shafi kwallon kafa inda daga bisani za a karrama shi wajen buga masa wasan kwallon kafa na 'yan kasar shekara sha uku a filin wasa da ke abuja huta lafiya